بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه تبعهم إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna cikin suratu zumar je mun tsaya aya ta 44 yau kuma za mu tashi aya ta biyar. inda Allah ta'ala ke cewa waiza zukirallahu zukira Allah wahdahu ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وبنجي تعالى وإذا ذكر الله وحده إذا أم أم بتي الله سبحانه وتعالى shi ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati tan waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba sai su noke ba sa son su ji an ambaci Allah subhanahu wataala idan an ce la ilaha illallah ba sa son wannan magana in an ce a bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai su sai su dingewa suna gudu suna girman kai ba za su yadda da wannan ba wai za su kira dunihi in a wani abun bautan ba Allah ba subhanahu wa ta'ala izahum yastabshirun sai kaga suna murna suna farin ciki wato ba sa son a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wannan kan yana bata musu rai amma idan aka ambaci kansu aka yabi gumakansu to wannan kuma za ka ga suna jin daɗi suna farin ciki wato duk mutumin da yake akan barna